wallafar babban malami abu isa muhammad bin isa bin saura bin isa eh, bin musa bin dhahaq at-tirmidhi abu isa wanda aka haifa hijira na da shekara 209 ya mutu hijira na da shekara 279 yana ɗin shekara 70 daidai muna cikin abuwabu sifatul qiyamati war raqa'iq wal wara ko kitabu صفة القيامة والرقائق walwara. ƙaramin littafi ko babban babi na talatin da biyar a jerin ƙananan littattafai ko manyan babuka 46 da ke cikin wannan littafi na jami'ar tirmidhi ko sunanin tirmidhi ko aljami'ul kabir sunanin tirmidhi karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na uku wanda ya yi magana akan yadda za a tashi mutane zuwa filin alkiyama hadisi mai lamba 2424 yau insha Allah za mu tashi farkon babi na hudu hadisi mai lamba 2425 da fatan Allah ya taimake mu ya sa mu dace <clears throat> imamu turmidi Allah ya kansa ya ce babu ma ja a fil'arun babi abin da ya zo cikin bijirar da mutane holinsu a gaban Allah subhanahu wa ta'ala huwal babin rabi, kuma wannan shine babi na hudu hadis rakam alfan hamsu hamsin ishirun hadis mai lamba dubu biyu da dari hudu da ashirin da biyar ƙala haddasa abu kurai ƙala haddasa na ana li bin ali عن الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حديث سند يزوى أبي هريرة الله يقارى مسيدة يتي من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي يعرض الناس يوم القيامة ثلاث أرضات za a yi holin mutane a bijirar da su gaban Allah subhanahu wa ta'ala ranar tashin alkiyama ko za a bijirar da mutane ran kiyama bijirarwa guda uku fa amma ardatani fajidalun wa ma'azir karo na farko da na biyu wannan jayayya ce da kuma ainihin wato yankan hanzari wa amma al'ardatu salisa amma holin mutane a gaban Allah da za a yi na uku fa'inda zalika tatiru suhufu fil aidi a wannan lokacin takaddun ayyukan mutane za su tashi su yi irin na tsuntsu a hannun mutane kowa a littafinsa ya shiga hannunsa fa'akhidun bi yaminihi wa akhidun bi shimali akwai wanda zai karbi littafinsa da hannunsa na dama akwai kuma wanda zai karba da hannun hagu Allah ya tsare mu ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة وأن حديث بي إنغانتا تفسكر شاء الحسن البصري بيجي حديث بدق أبي هريرة وقد رواه بعضهم عن علي بن علي وهو الرفاعي wasu daga cikin masu ruwaya sun ruwaito wannan hadisi daga Ali dan Ali shine Ar-Rifa'i an hasan daga al-Hasan an abi musa daga abi musa lashari an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam wala yasihu hadha alhadithu min qibali anna alhasana lam yasma' min abi musa shi ma wannan hadisin bai inganta ba ta wannan fuskar saboda alhasan albasri bai ji hadisi ba daga abi musa al an gane ku to amma dai ainihin shi hadisin ba'ifi ne amma akwai waɗanda suka ruwaito shi bayan ina da shawahid kamar ibn maja ya ruwaito wannan hadisi haka ne imam ahmad bin hanbal a cikin musnad duk da sanadi zuwa abi musa lashari allah ya ƙara masa yadda ta hannun shi alhassanul basari to hadisin dai ala'ayi hal hadisi ne wanda yake eh, mun kafa saboda haka yana da rauni babun minhu wa Babu babul khamis ga wani babi daga wannan babin wato bijirar da mutane da holinsu kai su gaban Allah subhanahu wa ta'ala saboda ai alaƙar wancan babi da ya gabata da wannan shi wannan din yayi wancan din yayi magana ne akan za a tashi mutane a gargada su zuwa ga Allah wani zai tafi a kafa wani zai tafi a bin hawa wani kuma akan fuskar sama za a ja shi wancan hadisin da ya gabata haka aka gaya mana to wannan kuma in an tashi mutane ina za su je za a bijirar da su za a yi holin su a zube su gaban Allah subhanahu wataala to wancan hadisin daidai ya gabata na yadda za a bijirar da mutane sau uku mun ji hadisin bai inganta ba amma kuma ina da mutaba'at wato wato eh, wasu malamai sun roto shi a cikin littattafansu ko shawahid an gane ku eh, da ya ce didali da yankan hanzari musu da yankan hanzari za a ce na kayi kaza ya ce shi bai yi ba an gane ko to shi ne abin da to wannan babin babun minhu shi ma zai magana ne da ya za a bijirar da mutane gaban Allah subhanahu wa ta'ala ai holinsu hadis ragam alfan 426 حديث من لمبا 2426 قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك عن عثمان بن الأسود عن, عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت دقنا عائشة الله قال متى داتك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما زع الله صلى الله عليه من نوكش الحساب هلك وأن أكي مسا bin diddigi a wajen hisabi to ya halaka ma'ana ainihin ba zai iya ba ƙultu ya rasulallah inna Allah ta'ala ya ƙul na ce ah, to ya manzo Allah ai Allah madaukake na sha fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira fa man utiya kitabahu bi yamini amma kun ga wanda aka bashi littafin sa a hannunsa na dama fa sawfa yuhasabu ya yasira to da sannu za a yi masa hisabi bincike bincike mai sauki qala manzo Allah yace zalikal ard wannan bijirawa ce kawai a dinga duba takardar littafin mutum ana ban haka kawai ba wai a tsaya a bibi a karanta komai da yake cikin kowane shafi ba haza hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne ke kyakkyawan ingantacce wa rawahu ayyub aidan an ibn abi mulaika ayyub ya roci wannan hadisi har ila yau daga ibn abi mulaika to da haka wannan yana nuna ainihin za a bijirar daga mutane gaban Allah kuma za a yi musu hisabi ya abin nan ne yake shine za a duba ayyukan mutane ba ta wanda suka kyautata aiki wanda aka bashi littafinsa a hannun dama ba wai za a bibiya ba ne bin diddigi shine ma'anan mannu kisha an gane da za a yi masa eh, hisabi na bin diddigi eh, wato to da akwai matsala an gane ku babun minhu wahol babu sadis ga wani babi dai daga wannan eh, ma'ana na al'ar babi na shida kenan hadis ram alfan arbomiyatin sabon ashirin hadis mai lamba 2427 قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن حديثا لسندي زوى أنس Allah ya ƙara masa yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yuja'u bi adam yawm al za a zo da ɗan adam ranar tashin alkiyama ka annahu bazaj kai ka ce shi ɗin ɗan tinkiya ne fayo kafu bai na dai la sai a tsayar da shi gaban Allah fayo ƙolullahu la sai Allah ya ce da shi a tsaituka wa hawaltuka wa na'amtu alaik na baka falalata an gane ku na baka daga falalata wa hawaltuka na na hore maka wato masu maka hidima da dukiya da za ta yi maka ainihin eh, alfarma da matsayi da abin da ya kama da wannan wa na'amtu alaika kuma na yi maka ni'ima ta yadda na ban maka lafiya kuma duk abin da ka ji ka ci za ka ji daɗinsa ko kuma na saukar da littafi gare ka na aiko maka manzo da abin da ya kama da haka wani wannan fama za sana'ata to kai mai kai da wannan abin an baka ni'imar duniya kuma an baka abin da zai sa ka samu ni'imar lahira saukar maka da littafi da aiko maka da manzo fayaqul sai ce ya rabbi jama'atuhu wa sammartuhu fataraktu akthar ma kan sai ya ubangiji dukiyar da ka bani da matsayin da ka bani da duk abin da ka bani na duniya na ainihin haɓaka shi na jalauta shi na juya na bar shi a duniya fiye da inda ka bani asali ka ba naira dubu yanzu na bar miliyoyi farji'ni atika bihi kullihi da haka mayar da ni duniya in zo maka da shi gaba ɗaya ma'ana in je in saka wannan abin a cikin hanyar da kake so don nan ka ɗauka don ba dukiyar zai zo ya ɗauka ba fai ƙulula sai Allah ya ce da shi arini ma ƙaddamta sai nuna min abin da ka gabatar saboda yau a dukiyar da na baka inda ka gina rayuwarka ta duniya inda ka gina duniyarka to kuma mai nuna min me ka gabatar a yau da saboda yau <clears throat> faya sai ce ya rabbi ya ubangiji na jama'atu wa samartuhu ni fa na tara dukiyar ne na jalauta ta na haɓaka ta fataraktu aksar makan sai na ba dukiyar fiye da inda ta kasance dukiyar ta yi yawa fiye da tunani a atika bihi kullihi Allah mayar da ni duniya zo maka da dukiyar gaba ɗaya fa'iza abdun lam yuqaddim khaira sai ya zamanto gashi nan wani bawa ne wanda bai gabatar da wani alkhairi saboda duniyarsa ba fa yumda bihi ilan na sai a tafi da shi a shuɗe da shi zuwa wuta Allah ya sauke وقد روى هذا الحديث غير واحد عن الحسن ba malami ɗaya ba ko biyu suka rawaito wannan hadisi daga al-Hasan al-Basri qawluhu wa lam magana ce ta al-Hasan bai jingina ta ba zuwa ga manzo Allah Salam a wajen wasu ruwayoyi wa Ismail ibn Muslim yu'dha'af fil hadith min qibal hifzihi shi Ismail dan Muslim ainihin ina da rauni wanda shine ya ruwaci hadisin daga Al-Hasan al-Basri ta bangaren haddasa wa fil babi an Abi wa Abi Sa'id al-Khudri a wannan babin akwai hadisi irin wannan daga Abi Hurairah da Abi Sa'id al-Khudri kuma shine zai zo nan gaba حديث رقم 2428 حديث من لمبا دبو بيو da ɗari hudu دا ashirin دا تقص قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري البصري قال حدثنا مالك بن سعير أبو محمد التميمي الكوفي قال حدثنا الأعمش أنا بي صالح أنا بي هريرة وأنا بي سعيد قال wannan hadisin da sanadi zuwa biyu huraira da abi sayyid al-khudri Allah ya kara musu yadda su biyun suka ce qala rasulullahi sallallahu manzo Allah sallallahu ya ce yu'ta bil abdi yawm al-qiyamah za a zo da bawa ranar tashin al-qiyama fa yaqulu lah sai Allah ya ce da shi alam aj'al laka sam'an wa basaran wa malan wa walada ashe ban sanya maka ma'ana ban baka ji da gani da dukiya da 'ya'ya ba wa sakhartu laka al-an'ama wal harf na hore maka dabbobi da noma dabbobi duk dabbobi na ni'ima ga raƙuma ga shanu ga tumaki ga awaki gona ko ina ka duba shuka ko lambu duk naka ne bishiyun tsaye da na kwance shuka da take a tsaye da wadda take a kwance duk na baka na baka eh, ainihin wata raktuka tar aswa tar ba na kyale ka koyaushe kai ne a sama kamar kai ne kamar aluja watar tarba kana jin daɗin rayuwa duk abin da ka taɓa nasa sa masa albarka fa kunta an annaka mulaƙiya yau maka haza ka tabbata za ka haɗu da ni a yau fa sai ya ce a'a ya ubangiji wallahi yana ɗauka daga duniyar shi kenan fa sai Allah ya ce da shi al yawma an saka kama nasita ne to ni ma yau zan yi watsi da kai kamar yadda kai watsi da ni hadha hadithun sahihun gharib wannan hadisi ne ingantacce baƙo. wa ma'ana qawli al ansa ka. da yace yau zan manta da kai ya qulu al-yawma atrukuka fil azab to yana cewa yau zan saka ka azaba in kyale ka a ciki haka za fassaru haka malamai suka fassara wannan hadisi wa qad fassara ba'd ahli al-ilmi hadhihi al-aya wasu malamai sun fassara wannan aya fadar Allah da ce falyawma nansahum kama nasu hada yau za mu manta da su kamar da suka manta eh, haduwa da wannan yini nasu Kalu suka ce inna ma ma'anahu al-yawma natrukum fil azab abinda ake nufi yau za mu bar su a cikin azaba bari na irin kamar wanda ya manta da abin da ya aje ko ya jefar ko abin da ya kama da haka ya manta da shi ya manta da shi kwata-kwata ya ɗebe kawana kuma da ainihin zai samu abin ko da ya tuna to don haka ainihin wato in Allah ya baiwa mutum dama to ya kokari amfani da ita mun wuce a baya can annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas ni'imomi guda biyu ana yi wa mutane da yawa kamun ga a cikin su sai su riga sun wuce sannan ya abin yace as-sihhatu wal farag lafiya da kuma dama Allah zai ba mutum lafiya lokacin da ya bashi lafiyar bai amfani da ita ba sai ya rasa ta izo ina kama kami zai ba shi dama dukiya ne ilimi ne mulki ne shugabanci ne fada aji ne ‘ya'ya ne wani jin daɗin duniya ne wata dama da ya ba shi bai amfani da ita ba har sai ta wuce kuma sai zo ina da nasa ne na cizon yatsa Allah ya sauƙi babun minhu wani babi daga wannan irin hadisin irin wannan maganar wa بابي babu حديث رقم الفان shine babi na حديث hadith بعد بوبي 429 hadith داشرن دا ترى قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا يحيى بن أبي سليمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم hadisi da sanadi zuwa abi hurairah Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah su sallam ya karanta fadar Allah yawma idhin tuhaddisu akhbaraha a wannan yinin kasa za ta furta labaranta ma'ana abubuwan da aka yi akanta qala manzo Allah su sallam ya tadruna ma akhbaruha kun san menene akhbaruha qalu Allah wa rasuluhu alam suka ce Allah da manzon suka sani qala manzo Allah su sallam ya ce fa inna akhbaraha akhbar din nata an tashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala zahriha shine ta da shaida akan kowanne bawa da kowace ko kowace baiwa da abin da ya aikata ko ta aikata a bayanta an ta kula ta ce amila kaza wa kaza yawma kaza wa kaza ya aikata kaza da kaza a rana kaza da kaza qala manzo Allah sallallahu alaihi fa hadhihi akhbaruha wannan shine labaran kasa da za ta bayar da haka duk abin da mutum zai yi ya sani kasa tana ɗaukar hotonsa kuma tana rikodin sautinsa da abin da ya aikata haza hadisun hasanun garibun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa ba kuwa ma ingantacce ne to da haka dai manufar sanin waɗannan abubuwa shine mutum ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya ribaci wannan rayuwa ta hanyar da Allah subhanahu wa ta'ala ike so abin da shi, a karan kansa da abin da ya masa na baiwa da aiko masa manzo da fahimtar da shi addini da fahimtar da shi ainihin ya haƙiƙanin duniya yake ya kuma haƙiƙanin lahira yake babu ma ja a fi sha'ani sor wa huwal babu samin babi abin da ya zo cikin sha'anin ƙaho wanda za a busa ran kiyama za a busa ƙaho حديث رقم 2430 وهذا هو الباب الثامن wannan shine babi na takwas hadisi ne lamba 2430 قال حدثنا سعيد بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا سليمان التيمي عن اسلم العجلي عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال عبد الله بن عمرو بن العاص الله يقرا مس يدا شي da mahaifinsa yace ja'a a ila annabi sallallahu alaihi masur wani balaraban kauye ya zo wajen annabi sallallahu alaihi sai ce menene asur kala karnon yunfakhu fihi manzo Allah su sun ce wani kaho ne da za yi busa a cikinsa sa kaho kamar yadda muke ganin misali yan tauri abin nan suna saka kaho suna busa kaho ti to haka nan misali haza hadisin hasan wannan hadisi ne kyakkyawa وقد روى غير واحد عن سليمان التيمي wala na الا illa min hadisi kuma ba malami ɗaya ko biyu suka wannan hadisi daga al-Taymi ba ban ma san wannan hadisin bai ji mamu tirmidhi sai daga hadisin suleiman al-Taymi an gane ku ma'ana duk sanda aka kaga rawaito wannan hadisin to zaka ga suleiman al-Taymi shine ya rawaito shi in inji imamu tirmidhi ta wajensa aka san wannan hadisin amma imam abu dawud a cikin ainihin eh, sunan nasa ya rubuci wannan hadisi ba ta hannun suleiman At-taimi ba bal ta wata hanya eh, ainihin ta daban eh, hadisin bishir ɗan shagaf wanda ainihin wato musaddadar weta daga mu'tamir daga mahaifinsa daga aslam an gane ku to da haka wannan shi kuma shi kuma ya daga abin nan bishir dan shakaf an gane kenan an samu wannan hadisin ta hannun mu'tamir an gane ku imamu darimi ma ya roci wannan hadisi amma dai ta hannun suleiman taimi an gane ku haka eh, imam ahmad bin hanbal ya roci wannan hadisin shi ma a wurare guda biyu duk ta hannun suleiman attain to kawai da imam abu dawud shi ne ya roci hadisin ba ta wannan hanya ba hadis rakam alfan arbumiyatin ihda wa salasin hadis mai lamba dubu biyu da ɗari hudu da talatin da ɗaya ƙala haddasana suwaid ƙala akhbarana abdullah ƙala akhbarana khalid abu al'ala an atiyya an sa'idin ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin da sanadi zuwa bi sayyid al-khudri Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah su sallam yace kaifa an'amu wa sahibul qarni qad iltaqama al-qarna wastama'a al idna. ya zan iya sakin jiki inji ji dadi yanzu ne imtu da wata duniya in shagaltu da ita alhali wanda aka ba kaho mala'ikan da aka ba kaho aka ba shi izinin busawa ibusa in an ba shi umarni ya riga ya sa kahon a baka ina sauraron izini mata yi umaru bin nafi yaushe za umarce shi ya busa fayan fuhu sai ibusa busa din faka na zalika saqul ala ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan maganar sai ta yi wa sahabansa nauyi faƙala lahum sai manzo Allah ya ce Kulu da su ice ku ce hasbunallahu wa ni'mal wa ni'mal wakil ala Allah tawakkalna ku ringa cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil ala Allah tawakkalna ma'ishin mu shine Allah madalla da madogara wakili kuma ga Allah muka dogara sai ku ringa faɗan wannan ringa hasbunallahu wa ni'mal wakil annabi Ibrahim ya faɗe ta lokacin da aka jefa jefa shi a wuta sai ta zamanto sanyi gare shi maza Allah su sallallahu sun faɗa lokacin da aka ce inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana to wannan kalma ce da aka annabi ya koya mana faɗa wannan kalma sau bakwai a azkarul sabah sau bakwai a azkarul masa wanda yake karanta ta sau bakwai din zai samu kariya daga Allah subhanahu wataala Allah ka ba mu kariya a duniya da lahira hada hadithun hasan wannan hadisi ne kyakkyawa wa ruwaya min gairu wajen hadal hadith ana fiya an ruwaito wannan hadisi daga fiye ba ta hanya ɗaya ba ana bi sai da khudri daga bi sai da khudri an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam na hukwatan kwacin sa ma'ana dai cewa mutane kada su zauna su shagalta da duniya alhali ga aiki a gaban maza albabu tasi babi na tara babu ma ja a fi sha'anin sirat abin da ya zo cikin sha'anin siratsi siratsi wani wata gada ce a kan wutar jahannama wadda a kanta aka shimfiɗa ta mutane kowa zai ƙetara ta kansa eh, ta kan wannan gada ba mai zuwa filin alƙiyama sai ya bi ta kan siraɗi an gane ku sai ya bi ta kan saraɗi sannan ije fagen tashin alkiyama hadis ragam alfan arbomiyatin sintan wa salasun hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari hudu da talatin da biyu قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان bin sa'ad amin al-mughira bin shu'ba qala al-mughira bin shu'ba Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu manzo Allah sallallahu alaihi yace shi'arul mu'mini 'ala as-sirati rabbi sallim sallim taken musulmi akan siraɗi mu'mini shine Allahumma rabbi sallim sallim ya ubangiji ka tserar da mu ka tserar da mu هذا حديث غريب وأن حديثي نبا قوم حديث المغيرة بن شعبة دقى حديث المغيرة بن شعبة la na hu! illa min hadisi abdurrahman bin ishaq mu san shi ba sai daga hadisin abdurrahman dan ishaq wa fil babi an abi huraira a wannan babin akwai hadisi irin wannan daga abi huraira wannan hadisin hadisi ne ainihin mai rauni ko da imamu suyuti a cikin aljami'ar sagir ya nuna cewa hadisin ingantacce ne hadis ram alfan 433 hadisi mai lamba 2433 قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا حرب بن ميمون الأنصاري أبو الخطاب قال حدثنا النضر بن أنس بن مالك عن أبيه قال أنس بن مالك الله يقارى مسيد دايتي سألت النبي صلى الله عليه وسلم an yi shafa'ali yau malkiyama na nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cere na ranar tashin alkiyama faƙala sai ya ce ana fa'in na ce zan ce ka zan yi ƙala ƙultu ya rasulullah fa aina atlubuk sai na ce ta yaman za Allah ina zan neme ka don ka ce ni ran kiyama ƙala tulubani awwala ma tulubani ala sirat ce farko in ka tashi nema na ka neme na akan sirat qala qultu fa in lam alqaka ala sirat yace ya manzo Allah in ban hadu da kai ba kan siradi ya za a qala fatlubni inda almizan yace to in baka same ni anan baka je wajen da za a yi scale sai ka same ni qultu fa in alqaka inda almizan yace to in naje wajen da za scale ban same ka ba yaya qala fatlubni inda alhawd yace to ka neme ni a wajen tafki fa inni la ukhtu hadhihi thalatha mawaqin bazan bazaka rasa ni a ɗayan waɗannan wurare guda uku ba haza hadisun hasanun garib wannan hadisi ne kyakkyawa bako la na'rifu illa min hadha alwajh ba mu san shi ba sai ta wannan fuska. hadisin hadisi ne sahihi cewa Anas ya nemi manzo Allah sallallahu alaihi shi shi kuma ya ga masa wannan magana to kuma na ga anan zamu kwana insha Allah idan Allah ya kai mu gobe ma dora daga nan inda muka tsaya abin da mafaɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada inda muka kure ya fi mana Allah ya taimaki addinin musulunci da musulmai babban darasin da yake ciki shine a kiyaye shagalta da duniya a yi ƙoƙari a ga cewa an ribace ta ribatuwar da ta kamata a duk damar da Allah ya ba mutane ta dukiya ce ta lafiya ce ta addini ce ta ilimi ce ta mulki ce ta sarauta ce kowace irin dama ce Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa mutane to mutum ya yi kokari ya ga cewa ya ci wannan dama da fata Allah ya ba mu ikon ribatar damakin da ya ba mu wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi